بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطول السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba haka ne eh, laraba sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai na jin sha shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya kafin mu fara karatu mai tambaya ya ce assalamu alaikum malam ga tambaya ta kamar haka tun a zamanin annabi nuhu akwai ginin ka'aba ne idan akwai to ruwan tufa ne ya ci wannan ɗakin ko kuwa duk da na san cikin karatunmu wannan batun bai zo ba ba mu yi magana akan ka'aba ba cikin kisa annabi nuhu to amma dai la'alla wanda ya tambayar ya taba bi ta wani abin da ya shafi wannan na maganganun malamai dangane da tarihin gina ka'aba da kuma cewa lokacin da aka yi ruwan tufana shin ruwan tufana ya ci ka'aba ko bai ci ba malamai sun yi magana guda uku game da ginin ɗakin ka'aba wadanda suka ce mala'iku suka gina shi tun kafin a sauko da annabi adamu zuwa duniya Wadansu malaman suka ce a'a annabi adamu shi ya gina Wadansu malaman suka ce a'a annabi sulaiman ɗan annabi dawo shi ne farkon wanda ya fara gina ɗakin ka'aba wasu malaman suka ce a'a annabi ibrahim shi ya fara gina ɗakin ka'aba to a kaulin waɗanda suka ce mala'iku suka gina ko annabi adamu ya gina wannan yana nuna cewa lallai lokacin da aka yi na akwai shi amma idan sai zamanin annabi Sulaiman aka gina ko zamanin annabi Ibrahim to lokacin da aka yi tufa na babu shi domin annabi Nuhu ya rigaye annabi Sulaiman kuma ya rigaye annabi Ibrahim to da haka idan muka ɗauki wancan ra'ayi na farko da na faɗa cewa mala'iku su suka fara gina ka'aba tun kan adamu ya zo duniya ko adamu ne ya gina ka'aba bayan ya zo duniya a matsayin ginin farko to kenan lokacin da aka yi dufana akwai ɗakin ka'aba to sai mu zo magana ta biyu shin ruwan dufana ya cinye ɗakin ka'aba ko bai cinye ba sai suka ce bai cinye shi ba shi yasa ma ake kiran ɗakin da baitul atiq ubangiji ya ce thumma liyaqadu tafasahu ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق Allah ya ce kuma sannan su alhazai waɗanda za su je ɗakin kaba waɗanda za su je ɗakin haji liyaqadu tafasahum su yanke tafasahum wasu malamai suka ce tafas shine suma wanda alhaji yakan yi aski bayan ya gama aikin haji waliyubun zurahum su cika bakancan da suka yi mutumin da yace in naje Ka'aba sai nayi kaza ko kuma in Allah ya biya mun bukata kaza sai na je ɗakin Ka'aba to kaga da je ya cika mai bakancan sa ko kuma in naje ɗakin Ka'aba sai nayi sadaka da kaza ko in naje ɗakin Ka'aba sai na yanka abin hadaya kaza to duk dai su cika bakancan su wal yatawafu kuma su yi dawafi bil baitil aqiqi ga ɗan caccan ɗaki to sai malamai suka ce me yasa aka ce da ka'aba yancaccen daki domin kalmar atiq ala wadani fa'il bi al-ma'tu dakin da Allah ya yantar da shi sai suka ce abin da yasa aka kira shi da suna yantacce wanda Allah ya yantar an yantar da shi daga ruwan tufa da ruwan tufa da bai kayar da shi ba duk mayar da aka yi ta tufa na ya ci ko ina ya zubar da gidaje amma dakin ka'aba bai faɗi ba wallahu ta'ala a'la wa alam wannan shine amsar ka a jiya mun tsaya karshen aya ta goma sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut to amma yau za mu sake komawa daga farkon ayar a madadin mu tashi ta gabanta za mu sake ɗaukowa daga farkon aya ta goma sha hudun kamar yadda aka ji alaran ma ya karanta a farko kuma wannan shine darasin mu na shida in ban manta ba a cikin sura bismillah ولقد arsalna نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا arsal arsalna nuha mun aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa bala yake wa umruhu 40 sanatan a lokacin yana dan shekara arba'in kamar yadda na gaya mana akwai waɗansu malaman tafsiri ko malaman tarihi da suka ce lokacin da aka aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa yana ɗan shekara ɗari uku da hamsin ne ba shekara arba'in ba mala ya ce au aka tsara ko sama da arba'in shine dai wancan kaulin da muka kawo Falabi safihim ya zauna a cikinsu yana kiran su zuwa ga bautar allah yana kiran su zuwa ga tauhidi alfa sanatin tsawon shekara dubu illa hamsin aman babu hamsin mala ya ce ya ila tauhidillah yana kiran su zuwa ga ta Allah fa kazzabuhu amma suka karyata shi fa akhadhahum tuban sakamakon haka ne ruwan tufa ne ya ci su ai alma'ul kathir wanda shine ruwa mai yawa shine abin da ake nufi da tufa da din anan fa bihim ya kewaye su wa alahum yazo ta saman su ba gari ko suka dilmiye a cikin ruwa wa hum zalimun a lokacin suna tsaka da aikata zalunci abin nufi suna aikata shirka to shin bayan an gama ruwan dubana annabi nuhu ya ci gaba da rayuwa ko bai ci gaba da rayuwa ba malamai suka ce ya ci gaba da rayuwa wasu suka ce ya rayu shekara 60 bayan dubana sannan ya rasu wasu suka ce sai da ya sake yin rayuwa shekara 350 bayan dubana sannan ya rasu wannan maganganu guda biyu daga cikin maganganun malamai sai Allah ya ce fa anjayna fa anjayna wa ashabas safinati wa ja'alna faru ya faru na ruwan dofana ba an je mu sai muka tsiratar da shi annabi nuhu malai ce ai nuhan shi nuhun ake nufi wa ashabas safina kuma muka tsiratar da yan jirgin ruwan annabi nuhu alladina kanu ma'ahu fiha suka kasance tare da shi a cikin jirgin ruwa to kalmar fa an je mu sai muka tsiratar da shi suka ce fa'ul din nan fa'ul fasiha ce a larabci akwai wata fa'ul da ake kira da fa'ul fasiha akan zo da ita ne dan a takaice zance matukar takaicewa idan ka fahimci larabci duk lokacin da ka ji irin wannan fa'udin to ka san akwai wasu maganganu da aka ciccire domin idan muka kalli kissar annabi nuhu kamar yadda Allah ya tanana ta a cikin alkur'ani za mu ga anan an takaice ta matukar takaicewa domin ba daga saukar ruwan dubana sai tseratarwa ta zo ba ko ba daga karyatawar mutanensa sai tseratarwa ta zo ba sai da waɗansu abubuwa suka faru da haka anan an takaice zance da haka malamai suka ce abin da aka takaice shi ne bayan annabi nuhu ya zo wa mutanensa ya kira su tsawon shekara dubu ba hamsin a kan su bauta wa allah su daina bautar gumaka suka ki sai da suka ɗauki waɗansu matakai na cutar da shi na daga ciki sun masa barazana in baka daina wa'azin da kake yi bayanuhu za mu fitar da kai daga garinmu ko kuma mu kashe ka da jifa la'in lam tantahi ya nuhu qalu la'in lam tantahi ya nuhu sai da suka ce da shi la lam tantahi ya nuhu in baka daina mana wannan wa'azin bayanin ka fa ishe mu la takuna min al mukhrajin za mu kore ka daga garin mu to kaga anan ba faɗa haka ba kaga an takaice wannan magana to sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suka yi ta faruwa tsakanin shi da su yayi ta nau'anta musu wa'azi ba salo ɗaya annabi nuhu ya ɗauka ba ballantana ka ce ya ƙosar da su har ya sa suka gaya masa wannan kalmar annabi nuhu ya musu wa'azi da safe idan ya ga suna tare da safe to sai zo ya mai da wa'azinsa ya koma safe idan ya ga yanayi ya canja yanzu da safe suna fita ayyukansu sai da yamma suke dawowa to sai mai da wa'azin da yamma idan ya ga wa'azin ana bukatar a sa lasifika a daga murya a cikin mutane sai ya musu haka idan ya ga babu bukatar sai an daga murya ya je ya samu mutum daga shi sai shine su tattauna domin akwai mutumin da wa'azinsa ba na public ne. ba sai ka je ka same shi daga kai sai shi mafi yawan shugabanni wa'azin cikin jama'a baya musu amfani galibi ma sakon a cikin jama'a baya zuwa gare su ko ya je ma kuma bai da tasiri to irin waɗannan annabi nuhu sai da ya rinka neman appointment da su yana zuwa yana tattaunawa daga shi sai su to da haka yake gaya mana kamar yadda Allah ya to a cikin suratu nu inna arsalna nuha inna arsalna ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إن ubangiji madaukakin sarki ya ce mu muka aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa Bala ya kaumi sai annabi nuhu ya ce da mutanensa ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne a gare ku a bayyane ani ibudullah ku bauta wa Allah wattaquhu ku kiyaye dokokinsa gafir lakum min dhunubikum zai gafarta muku kaso mai yawa daga zunubanku wa yudirkum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma kuma zai jinkirta muku ku yi tsawon rai ma'ana bautawa Allah yana haifar da me albarkar rayuwa da tsawon rai inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun sai dai fa duk da haka idan alƙawarin Allah ya zo na mutuwa ba jinkirta wa mutum koda yana sanakuwa duk da baraka in lokacin ajalinka yayi sai ka قال rabbi inni دعوت قومي laylan ونهارا النبي نوح يتي يا ya ubangiji ni nayi wa mutane na da'awa da dare da rana to kaga duk ba a ambaci wannan ba ana kawai sai magana fa an je na yaya wa'azin nasu yi shin da wani lokaci ya rinka wa'azin me ya fada a cikin wa'azin wata amsa suka bashi a cikin wa'azin duk ba a fada ba an takaice zancen qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da ya Yala duk lokacin da na kiraye su ne musu wa'azi dan su amsa su bi ka litaghfira lahum dan ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su ɗauki kutsuyen yasu su sai su sa a kunnuwansu wai ba ma sa so su ji wai kai ta yi karuwa ta ji mai wa'azi ko ba sa so ba za su ji ba ba mu ji ba ma ballantana abin ya shiga kunnan wasu taka shausu ya ba mu su ɗauki tufafinsu su lullube kansu wa asarru su doge a kan ayyukansu na barna wasu takbaru su kibaran su girman kai matuƙar girman kai kuma inni da autu mun jiharar sannan annabi nuhu ya sake cewa ya Allah cikin nau'ukan da na bane musu wa'azi da hanyoyin da na bane isar musu da sako na kiraye su da jaharan a bayyane cikin jama'a na sanya lasifika na kaje murya na je kasuwanni na je dukkan wani waje da mutane suke tattaruwa na yi wa'azin jiharan a bayyane summa inni a'lantu lahum sannan kuma nayi musu abin a bayyane wa asrartu lahum israran kuma nayi musu a koye matukar koyewa? wanda na san yana da bukatar sai an yi a fili in masa a fili wanda bai da bukatar a yi masa wa'azi a fili sai an je an same shi daga ni sai shi na je na same shi kowa na isar masa da sako na yanke masa hankali to da haka wannan yana daga cikin duk abubuwan da qur'ani yakan takaice a wani waje wani waje kuma mai yayi ya bayyana ثم jihara, دعوتهم جهارا ثم alat lahum asrat lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum cikin abin da na gaya musu na ce da su ku nemi gafara ubangijinku innahu kana gafara ubangijinku mai yawan gafara ne dalle laifin ku in kuka dawo kuka ce mun tuba Allah zai yafe muku yursil sama alaikum midrara kuma zai sauka muku da ruwa daga sama kamar da bakin ƙwarya wa yumdidukum bi amwali zai kara muku tarin dukiya wa banina da 'ya'ya wa yaj'al lakum jannati ya ba ku gonaki albarkar gona wa yaj'al lakum anhara kuma ya sanya korami da rinka gudana ta ko ina a garuruwan duk wannan yana daga cikin abin da annabi nuhu ya ta gaya mutanensa amma duk ba su ji ba a madadin su imani da shi a madadin su amsa masa sai ma wasu daga cikin su suka rinka me suka rinka da cewa kada ku rinka biyewa abin da nuhu yake yi kada ku bar iyayen gijinku da yake cewa ku rabu da su wa qalu la tadharunna alihatakum wa makaru makran kubara wa qalu la تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد ce wa makaru makaran kubara suka yi makirci makirci babba ma'ana suka yi wa annabi nuhu mummunan tanadi shine suka yi masa alkawarin in bai daina wa'azi ba za su kore shi in bai daina wa'azi ba za su kashe shi kai har mata kai waɗansu malaman tafsiri suka ce ya kai idan annabi nuhu yana wa'azi sai su zo su rufe shi da jifa har sai ya faɗi ya su sun ɗauka ya mutu sun kyare shi sai sanyin asuba ya zo sannan ya farfado ya tashi wannan yana daga cikin makircin da suka yi Allah ya ce sun yi makirci ba karamin makirci ba sun nufi su raba nuhu da rayuwarsa sakamakon yana musu wazi amma da ke Allah bai kaddara masa mutuwa a hannunsu ba bai mutu ba amma ya sha wahala kwarai da gaske kuma abin da zai baka mamaki cikin waɗanda suke wa annabi nuhu wannan mummunan tanadin fa hadda matarsa domin sau da dama idan annabi nuhu ya yi wa'azi sai kamar mutane za su yarda yana fatan a yarda a yi imani sai matarsa ta zo ta ce yanzu za ku yarda da nuhu ba ku san yana da hauka ba yana da tabin kai ba ni ma zaman hakuri nake da shi shine da Allah madaukakin sarki ce Allah ya buga misali da waɗansu mata biyu Allahu masala daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'at nuhin wa imra'at Allah ya buga misali ya buga wa kafirai misali da waɗansu mata guda biyu matar annabi Nuhu da matar annabi Nuhu كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Allah ce kanata matan guda biyu dukan su sun kasance ta ta abudai ne karkashin bayi guda biyu min ibadina daga cikin bayinmu na gari bawa na farko annabi nuhu bawa na biyu annabi lutu fa kana tahuma sai suka ha'inci waɗannan bayi guda biyu na garin suwa su matan abdullahi dan abbas ce ha'incin da matar annabi nuhu ta yi masa shine idan yayi wa'azi za a karba za a yadda za a yi imani sai ta zo ta kwaye mai baya sai ta ce ai mahaukaci ne kar ku yadda wani lokaci hankalinsa yakan dan gushe daga sa da haka duk wannan maganar da ya gaya muku tana daga cikin gushewar hankalin cewa ku daina bautawa yahusa ku daina bautawa yahuka ku daina bautawa nasara yawa zai faɗi wannan in ba mahaukaci ba kar ku biye masa shikenan sai a kafirce masa da haka Allah subhanahu ta'ala biyu yake ba mu labari irin abin da aka yi na gubar gwagwarmaya tsakanin annabi Nuhu da shi da mutanansa, to amma bisa ga ka'ida ta takaicewa a nan Qur'ani bai faɗa ba bai kawo abin da tsawon sa ba idan kana so ka sha labarin sai ka koma inda aka ambata inda Allah madaukakin sarki ya faɗi kissosin da fadin su sama da nan kamar a can cikin suratu Nuhu din da kuma suratu Hud da sauran surori irin su Safat da Allah ya tsokaci dangane da kissar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam to yana daga cikin har ila abin da aka takaice wanda ba a faɗa ba a nan kafin a zo kan fa an jaina sai muka tseratar da shi shine har sai da ta kai mutanen annabi nuhu suka fusata shi har ya musu mummunan addu'a وقال نوح وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا har sai da suka yi annabi nuhu ya daga hannu ya ce ya ubangiji kada ka bar koda dayyara suka ce dayyar shine shuri gidan tururuwa ko gidan kiyashi Allah annabi Nuhu yace Allah ko gidan kiyashi in dai na kafuran nan ne kada ka kyale shi mana shi musu mummuna addu'a cewa Allah ya halaka da su a wata ayar cikin suratul qamari fada'a rabbahu fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fatahna. rabbuhu sai nuhu ya kirayi ubangijinsa anni mabaluhu fantasir ya Allah sun fi karfi na ka taimake ni sai Allah ya ce fa abuwa abwabas samai wannan addu'ar ta nuhu ita ta ja muka bude kofofin sama bima inda ruwa mun munhamirin mai zuba kamar da bakin kwarya wa fajjarna al-arda muka sanya kasa ita ma ta tsatsage magudanan ta idanuwan ruwanta suka rinka bulbulowa faltaqal ma'u sai ruwa ya hadu ta sama da ta kasa ala amrin bisa ga umarnin Allah kad qudir wanda aka riga aka kaddara cewa zai faru to da haka Allah madaukakin sarki duk ya takeice mana wannan anan domin duk sai da waɗannan suka faru sannan ne me fa an jainahu sai muka tseratar da shi nuhu wa ashabas safina da duk waɗanda suka hau jirgin ruwa tare da shi to nan batun jirgin ruwan ya zo amma batun yadda aka kera jirgin ruwan bai zo ba shi ma batansa duk nan an takaice a cikin suratu hud Allah madaukakin sarki ya faɗa wa uhiya ila nuhin wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu وَاصْنَعِ الفلك بأعيننا ce wa uhiya ila nuhin muka yi wahayi ga annabi nuhu annahu lan yu'mina min qaumika cewa fa babu wanda zai sake yin imani daga cikin mutanenka illa man kad amana sai waɗanda suka riga suka yi imani a baya tabta is amma ka shiga damuwa bima kanu yasna'una da abin da ya'maluna da abin da suke aikatawa wa yasna'ul wasna'il bi ayunina wa hayina kuma ka je ka e, kera jirgin ruwa bi wahayin bi ayunina da sanya idan mu wa wahayina da kuma wahayin mu ma'ana Allah madaukakin sarki shi yake ba shi koda na yadda zai kera jirgin ruwa sa dutse sa sa sa katako kaza a waje kaza buga kusa a waje kaza daura a waje kaza ba wata makaranta ya je koya ba Allah ya rinka masa wahayi ga yadda za a kera jirgin ruwa annabi nuhu ya bi umarnin Allah wa yasna'ul fulka ya ci gaba da kera jirgin ruwa to lokacin da mutanensa suka ga da me wa'azi ne nuhu amma kuma yanzu ya koma yana kera jirgin ruwa ya dakatar da wa'azi sai suka ci gaba da masa izgiri wa yasna'ul fulka yana tsaka da kera jirgin ruwansa wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min duk lokacin da yan tawagar mutanen sa suka zo wucewa musamman manyan masu fada aji jagororin kafirci sakhiru min sai su rinka masa izgili a nuhu wa'azi kuma ya daina ci an komo sana'a ya damar da ita ka kama matanki domin izgili ga masu wa'azi damar tun tun tun tale tale ɗabi'a ce ta kafirai nuhu wa'azi ya daina ci yanzu ya dawo ke da jirgin ruwa to ina ma dai a ce tuntuni ma haka kake ai da ka huta ka hutar kaza kaza da kaza kaza qala sai annabi nuhu yace da su in taskharu minna in izgili kuke mana fa inna naskaru minkum mu ma za muku izgili kuma akwai ranar kin dillanci shi mumini a duniya baya izgili ai na zai nasa ya ne lahira Allah ya ce fal yawmal ladina amanu fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhhaku akwai ranar da muminai za su yi wa kafirai dariya amma ba a nan duniya bace wata rana ce على الأرائك على shi dariya kafiri a nan duniya daga dariya dukkan wani mai yin izgili ga mai addini ai a duniya yake ko mm. shi kansa yana dariyar a lokacin da shi ma ya cancanta a yi dariya domin shi ma a duniya yake duniya ku gidan wahala ce sai dai taka tafi ta wani sauki amma in na kullum biya kowa yana a jikinsa mm. to kaga lokacin da kake wani dariya dan yana wata wahala kai ma in ya ga dama akwai taka wahalar da zai iya kalla ya maka dariya to amma Allah madaukakin sarki ba haka yake so ba ya fi son su mumine in sun tashi rama dariya ya zama suna rama dariya a lokacin da su kuma ba yadda za a yi a iya musu dariya ba a cikin wahala suke ba lokacin da suke dariya suna cikin kwanciyar hankali da ni'ima da da ka sai an je aljanna sai Allah ya ce su mumine za su rama dariya su ce alal ara'iki suna kan karabu gadajen hutawa da shakatawa alamar su ba sa cikin takaici da damuwa domin duk wanda kaga ya kwanta a gado ya harɗe ya nade kafa alamar yana cikin me jin daɗi da hutu haka Allah ya ce sai an je wannan lokacin sannan me sannan mu'mine za su raba dariya da kafirai suke musu da haka annabi nuhu ya ce in tasaru minna in izgili kuke bana fa inna nasaru minkum mu ma za mu rama kama tasaru na kamar yadda kuka yi mana فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون تسن نزاق سمن يأتيه عذاب يخزيه وان عذاب ذات زوت كن يتدشي ويحل عليه عذاب مقيم كما عذاب دوم ميا ذات تبتع كان سيتجي عذاب الله رأى الله يسريم da haka dai duk waɗannan abubuwan da muka ɗanyi ishara da su da ma waɗansu su masu tarin yawa waɗanda ba mu yi ishara zuwa gare su ba suna daga cikin abin da Allah ya dunkule ya dunkule ya tattare a kinsa annabi Nuhu a nan. ya tsallake kawai sai ce fa an je nahu sai muka tsallakar da shi sai muka tseratar da shi abin nufi sai bayan abubuwa da yawa sun faru sannan azaba ta zo sannan kuma da azabar ta zo shi Nuhu ya tsira to amma duk waɗancan abubuwa domin qur'ani ya takaita domin qur'ani ya zama mai sauki kamar yadda Allah ya nufi dan a ji saukin haddace shi shi yasa a wasu lokuta sai Allah ya matse labari ya takaice shi ya takaice shi matakar abu ba muhimmanci ke gare shi ba sosai Allah baya kawo shi ko da yaushe wannan shine al'ada ta labarurrukan alqur'ani da kisosi na alqur'ani da haka malaman lugar larabci sukan ce da irin wannan fa'un din wacce ake amfani da ita dan a yanke labarai ita ce fa'ul fasiha fa'un da take sallan badake wajen kawo labari abu da yawa da yawa sai a tsallake sai a kawo ta to kai kana ganin ta in ka san sirri na larabci ka san cewa an yi tsallake tsallake a cikin labarin in a qur'ani ne sai kai nutso cikin qur'ani sai kai ta sai kai ta sai kai ta ganin abubuwan da aka takaice irin ta ce cikin kissar annabi Musa wa idh Musa li وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا Allah madaukakin sarki ce wa idistasqa Musa li qaumi tuna yayin da annabi Musa ya roki Allah ya shayar da mutanansa an gane ko fa kul nadrib bi asaka al-hajar sai muka ce da annabi Musa to dauki sandar ka kaje ka doki dutse da ita Allah kawai sai ce famfajar sai dutse ya fashe a an takaice wani abu bawul basira ce suka ce yadda zancen yake musa ya nemi allah ya shayar masa da mutanensa allah ya ce je ka ka samu dutse ka ɗauki sandarka ka dake shi to shikenan bai je ya yi hakan ba sai dutse ya fashe to amma kuma ai ba a faɗi cewa ya je yayin ba abin nufi fa daraba famfajarat sai da ya je dukan sannan sai dutsen ya kece amma dukan ba a faɗa ba saboda an san zaka iya hangowa tunda Allah ya bada umarni Musa zai saba ba zai saba ba wa auhayna ila Musa idza istasqahu qawmuhu an idrib bi asaka hajara fambajasat ubangiji ya muka yi wahayi ga annabi musa a lokacin da mutanensa suka nemi ya roƙa musu allah a shayar da su ruwa to sai Allah bai ce yayi roƙon ba bai ce mun ce da ki eh, dutse ba kaza kaza kaza kawai sai Allah ce bada sai ga ruwa yana bulbulowa daga dutse kaga duk an takaice zancen da fa'un fambajasa da fa'un fambajara duk irin wannan ce ta fa an fa'ul fasiha an yanyanke zance sai aka dora domin ba sai an kawo maka abun ba dalla dalla daki daki tunda an riga an faɗa a wani waje ubangiji ya ce fa an jaina hu ashabas safina mun ziyartar da nuhu da yan jirgin ruwa jirgin ruwan annabi nuhu a qur'ani ya zo da suna guda uku an kira shi da safina anan sannan a waɗancan ayoyi da muke ta karantawa a baya kul kul kul wa yasna'ul fulka anismi'il Kulka, kaga nan da sunan kul Kul, a wata ayar kuma cikin suratul haqa da jariya inna lamma dagal ma inna lamma dagal ma jariya Allah yake mu ne lokacin da ruwa ya yi ambaliya sai muka dauke ku akan jirgin ruwa mai sunan jariya to malamai suka ce shin akwai bambanci tsakanin safina da kulku da kuma jariya suka ce eh zahiri akwai bambanci a jiragen ruwa na yanzu al kulku daban as-safinatu daban al jariyatu daban ko kuma alfulku da safinatu daban aljariyatu kuma sifa ce fulku yajri safinatu jiri daga nan ake kiran su da suna jariya menene fulk shi shine karamin jirgin ruwa kwale-kwale wanda iya mutane kawai yake dauka amma safina babban jirgin ruwan da zai dauki mutane ya dauki kayan su jariya kuma mai tafiya bai da matsalar tafiya to jirgin ruwan annabi nuhu ya dau mutane ya ɗau kaya kuma ya yi tafiya shi yasa Allah ya raba masa suna amma jirgin ruwan mu na yau wani mutane yake dauka baya daukan kaya in ya ɗau kaya akwai matsala wani kuma zai ɗauki mutanen ya ɗauki kayan to sannan da mai ɗaukar mutanen da mai ɗaukar kayan kuma dukkaninsu suna tafiya to da aka karkace a wani waje an ce safina ka dauka da banci da fulku ko kuma jirgin ba daya bane kenan nuhu yana da safina kuma yana da fulku duk daya ne alfulku da asafinatu da aljariya da suna ne na jirgin annabi nuhu Allah ya ce waje alnaha muka sanya ta ayatan lil alamin ta zamo abin daukar izina ga halitta ita wa mafi yawan malaman tafsiri suka ce kalmar ha damirin hadin yana koma ne zuwa ga jirgin ruwa jirgin ruwan annabi nuhu Allah ya sanya shi ya zama me ya zama aya to ta yaya jirgin ruwan annabi nuhu ya zama aya da mai jirgin ruwan annabi nuhu ya bambanta da sauran jiragen ruwa da su ba a sa su aya ba amma shi aka sa shi aya to sai malamai suka ce na farko saboda shine farkon jirgin ruwan da aka fara yi a duniya kafin sa ba a taba jirgin ruwa ba a duniya to da wannan kadai ya isa aya na biyu jirgin ruwan annabi nuhu alaihi salatu wassalam da kansa yake tafiya bai da direba a yau kwa babu jirgin ruwa mai tafiya da kansa sai dai ne sai da direba shi kawai jirgin ruwan annabi nuhu saboda tsabar kimiyya da fasaha ta ubangiji da magana ake control ɗansa idan zai fara tafiya bismillah ake cewa sai ya tafi da zarar annabi nuhu yana son jirgin ruwan ya tafi sai ya ce bismillah sai ya tafi da zarar yana so ya tsaya ita dai kalmar bismillah zai faɗa kuma sai ya tsaya wa qalar kabu fiha qalar kabu fiha majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim Allah ya ce wa qalar kabu fiha sai muka ce ku hau cikin jirgin ruwa amma ya za a tuka shi bismillahi majriha da bismillah zai tafi wa mursaha ai wa bismillah mursaha kuma da bismillah zai tsaya har yau duniya har kuma a nade kasa kimiyya da fasaha bata kai kera jirgin ruwan da za a yi control ɗinsa da magana ba kuma ba za a taba ba kuma kalmar ta zama kwaya ɗaya yanzu ko da a ce bature ya yi abubuwa na ban mamaki in zai kunna akwai kalmar da zai faɗa amma in zai kashe kuma ba akwai kalmar da zai faɗa daban kalma ɗaya ba ta yin aiki biyu yanzu idan za ka kunna ƙwallon tarki me ake cewa da turanci on switch on amma idan za a kashe ba switch off ba zai yi switch on ta kunna switch on ta kashe ba ba zai yi ba amma kimiyya da fasahar ubangiji a jirgin ruwa annabi nuhu bismillah tafiya bismillah tsayawa kai in kwana ma aka zo bismillah ki kwana haka wannan yake nuna cewa ubangiji ya kure kimiyya da fasaha kuma ka sani duk hakan da yawa yan adam yi musu ne dan jin kai inna rabbi la ghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne mai jin kai ma'ana yana daga cikin gafara sa da jin kansa yayi muku abubuwan da suka saukake muku wahalar rayuwa sannan malamai suka ce yana daga cikin abin da ya jirgin ruwan annabi nuhu ya zama aya ta yadda lokacin da ruwan yayi ruwa igiyar ruwa ta yi igiyar ruwa duk wani abu mai karfi ruwan tofa da yana juya shi ya kifar da shi amma jirgin annabi nuhu bai kife ba a yau duk girman jirgin ruwa idan ya hau teku in iska ta taso to akwai matsala ko dai ya kwana ya sauri ya tsira ko igiyar ruwa ta zo kifar da shi ba shi jirgin ruwan annabi nuhu igiyar ruwa ba ta kifar da shi suka ce wannan ma aya sannan yana daga cikin aya jirgin ruwan annabi nuhu bayan an gama ruwan tufana ba a kai shi gefen wani teku an sa igiya an daure shi ba kaga jirgin ruwa yanzu idan ya tafiya ya tafiya ana so ya tsaya ya zo gefen teku me ake yi kama shi ake a sa igiya a daure shi amma shi ba a daure shi ba da kansa ya je ya tsaya 'ala al وقضي da kansa ya tsaya wa qila bu'dan lil بؤدا للقوم الظالمين sannan suka ce kololuwar aya duk bayan waɗannan duk wani jirgin ruwa da za a yi bayan na annabi nuhu har Allah ya nade ƙasa sai ka samu an aru wata kimiyya da fasaha daga jikin na annabi nuhu daga wannan ne kololuwar babban aya shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa ayatul lahum anna hamalna wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhur وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الله يجي وآية لهم يوبا قابل آية نما قريسو أنا حملنا ذريتهم جوا مومك دوكي إيا ينسو في الفلك المشهون تكم ببن جرين روانا النبي نوه ذرية أنا با آية أكي نبي با إيا أكي نبي كلمة ذرية تنزوها دم أنر آية تنزوها دم أنر إيا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin kuma ƴaƴansu suka bi su da imani ko iyayensu ma suka bi su da imani domin akwai ɗan da zai riga babansa musulunta idan baban ya musulunta kaga shi ya biyo shi akwai uban da zai riga ɗansa musulunta in ɗan ya musulunta shi ya biyo shi to kaga in uban ne ya zo daga baya wattaba'atuhum dhurriyyatuhum ibannin su suka biyo su in ya'yan ne suka zo daga baya wattaba'atuhum yayan su suka biyo su da aka kalmar zuriya tana zuwa ko da ma'anar ƴaƴa ko da ma'anar iyaye a nan cikin suratu yasin anna hamalna zurriyatahum mu muka dauki iyayensu domin nan ana magana ne akan mutanen da aka dauki annabi nuhu tare da su a cikin jirgin ruwa da bayan sun wuce Allah ya haifar da wasu ƴaƴansu da suka zo suka yi kafirci suka bijirewa Allah sai yake buga musu misali shin ba su da hankali ba su san mu muka ɗauki iyayensu a jirgin ruwa muka ka tseratar da su ba da mun tseratar da iyayensu ba da yanzu su babu su ma a tarihi ubangiji na anna hamalna dhurriyatahum hun fulkil mashhud mu muka ɗauki iyayensu a jirgin ruwa wa khalaqna lahum kuma muka halitta gare su min mislihi daga kwatankwacin shi jirgin ruwan ma yarkabu na sauran jiragen ruwan da suke hawa duk wani jirgin ruwan da za a hau a yau idan aka tsaya aka kalle shi ka je ka kalli na annabi nuhu sai kaga inda aka kwaikwayo wani abu da haka malamai suka ce wannan ita ce babban aya an gane ko a cikin suratul qamari ubangiji ya ce wa hamalnahu ala zati alwahi wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur mhm. tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir wa laqad taraknaha ayatan hal min muddakir Allah ce wa hamallahu mun dauki shi annabi nuhu ala zati alwahim bisa ga ma'abociyar allina wa dusurin da notuna da kusoshi domin da waɗannan sinadarai guda biyu ake kera jirgin ruwa katako da kuma notin da za a rinka sawa ana daurawa ko kuma kusa da za a rinka sawa ana bugawa sai Allah ya ce tajri bi ayunina tana gudana da kulawar mu jaza'an liman kana kufir mun yi haka ne don mu sakan kawo kafirai da mummunan aikinsu, su muka ɗauke su a cikin ruwa kafiran muka bar su ruwa ya cinye su sai Allah ya ce wala qad ha aya hakika mun bar ita jirgin ruwan ta zama aya an gane ko fa hal muddakir cin babu mai tunani a cikin ku to yana daga cikin kuma aya har ila yau malamai suka ce jirgin ruwa abun ban mamaki ne da shi in ba dan kudurar Allah da irada Allah ba jirgin ruwa ba zai tsaya akan ruwa ba yanzu ka dauki tsakuwa ko mun kankanta ta ka jefa ta a ruwa za ta tsaya amma ga jirgin ruwa ya dau mutane ya dau kaya ya kaza yayi kaza kuma ya hauje saman ruwa ya tsaya cak kai da jirgin ruwa ya fi wani nauyi amma kai in ka hau ba za ka tsaya ba ka hau ka gani ba za ka tsaya akan ruwa ba nutsewa za ka yi amma jirgin ruwa tare da nauyinsa Allah ya tsayar da shi akan ruwa wannan ma aya ce shi yasa a wata ayar kuma Allah ya ce li naj'alaha lakum tadhkiratan li naj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha linaj'alaha duk mun yi haka ne dan mu sanya ita wannan jirgin ruwa lakum gare ku tazkiratan tunatarwa dan ta tunatar da ku girman Allah ta tunatar da ku ikon Allah ta tunatar da ku cewa ba abin da yake gagara a wajen Allah in ya so ya gudanar da kayansa wata iya ubunun wa'iya kuma kunnuwa masu kula da kiyaye abu masu ji irin na basira su kiyaye su kula to da haka shine ma'anar anan Allah yake waje Allah ayatan lil mun sanya ta ta zama aya ga halittu baki daya waɗansu malaman kuma sai suka ce kalmar ja'alnaha damirin ba ga jirgin ruwan yake koma ba damirin yana koma ne ga kissar gaba ɗaya abin da ya faru a kissar annabi nuhu ayatan abin lura ne a ciki a ce annabi ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi ai shi kansa ɗaukan wannan lokacin ana wa'azi abin mamaki yanzu kai in kayi na sati ɗaya sai ka kosa in kai baka kosa ba mutanen sai su kosa amma annabi nuhu sai da shekara dubu ba hamsin yana yi bai kosa ba to kaga wannan abun ban mamaki ne sannan tare da tsawon wannan lokacin da annabi nuhu ya yana wa'azin kuma waɗanda suka amshi wa'azin yan kaɗan ne wa ma amana ma'ahu illa qalil wanda da wuya ne yau ka samu a ɗauki tsawon lokaci ana abu irin wannan kuma bai samu waɗanda suka karɓa masa da yawa ba komin lalacewar abin a duniya kuwa sannan kuma a ce ruwa ya zo ta sama ruwa ya zo ta ƙasa wannan ma abun mamaki ne wannan ma in banda takdirul azizul alimi babu wanda zai iya wannan to da na li naj'alaha ko waj'alnaha suka ce lamirin yana koma ne zuwa ga kissa gaba daya lil alamin ga halittu ai liman ba'dahum ga wanda za su zo bayan su minan nasu daga cikin mutane dan su san in asaw rasulahum su ma in sun saba wa manzon su wa ashanuhum ba'da in asaw rasulahum in sun saba manzon su to in abin da ya samu mutane annabi ne zai iya samu su maliki wa asha nuhu ba'da tu ba'da tufan annabi nuhu ya rayu bayan gama ruwan tufana 60 sana tsawon shekara 60 a wani kauli au aksara ko sama da haka a wani kaulin aka ce shekara 350 yayi bayan an gama ruwan tufana me hikimar karawa annabi nuhu tsawon ajali bayan gama ruwan tufana dan a sake haifar wasu mutane domin yanzu an riga an kashe kowa a duniya kai ba ma mutane ba hatta dabbobi duk wanda ba su hau jirgin ruwa tare da annabi nuhu ba an kashe su to hikimar da yasa Allah ya ce a dauki ni sunaini bibbi bibbi a kowace halitta domin da annabi nuhu zai hau jirgin ruwa da shi da mutanensa bayan muminan da suke tare da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce ka dauki cikin kowace halitta mace da namiji tattabara da kuma tattabara mace akuya da tinkiya a da da da dan bunsuru rago da tinkiya sa da me saniya raƙumi da me taguwa haka aka yi ta ɗauka zakara da kaza hikimar idan aka gama ruwan dofana Allah zai sake yin sabuwar halitta to waɗannan sai su zama kamar su ne iri daga su za a ci gaba da yadawa shi yasa malaman tarihi da tafsiri suke wa annabi nuhu wani kirari suka ce shine abul bashari ko abul bariyati sani uban halitta na biyu wai uban halitta na farko annabi adamu duk ƴaƴan da aka haifa tun daga zamanin annabi adamu har zuwa lokacin da aka yi ruwan dukana, waɗanda ba su imani ba an kashe su duk akuyar da aka haifa tun daga zamanin annabi nuhu a adamu zuwa tufana wacce ba a dauke ta a jirgin ruwan nan ba an kashe ta to yanzu sababbi akai to yanzu waye uban sababbin mutane annabi nuhu yasa Allah ya ce waje alna zurriyatahu humul baqina tun daga nan muka sa ƴaƴan Nuhu su suka ci gaba da zuwa kuma a duniya shi yasa ake cewa Nuhu uban mutane ne na biyu Adamu kuma uban mutane ne na farko wannan shine hikimar ƙara masa tsawon rai da aka yi shine mala yace li yakthura nas ko hatta kasura nas har mutane suka sake yawaita to sannan daga baya sai Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa to sannan malamai suka ce wannan yana nuna maka tsawon rai baya hana ne mutuwa domin ba a yi wani dan adam ba da ya taba yin tsawon rai a duniya irin na annabi nuhu ko annabi adamu ka san shekararsa nawa a duniya da hadisin manzo Allah annabi adamu shekara dubu yayi kuma lokacin da annabi adamu ya zo duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fito da ƴaƴan annabi adamu gaba ɗaya daga tsatsan sa ya nuna masa wa iza akhadha rabbuka min bani adama wa iza akhadha rabbuka min bani adama min ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين بايك الله يا هل النبي آدم سيسا دقفا يوين هل اتا نقا ينسا أقدم sannan waɗannan ƙwayoyin halitta sai Allah ya fito wa da annabi Adamu su sai ya nuna masa su a alamun zarri ce kaga waɗannan ƙwayoyin halittar duk su ne iya kada da ka haifa a duniya kuma zama shaida sai Allah ya yi magana da dukkan wani ɗan adam a lokacin yana cikin ƙwayar halitta ya kafa masa shaida a kansa ya ce alastu bi rabbikum ba ku yadda ni ubangijinku ba ne ƙalu bala kowa sai da ya ce ya Allah mun yadda sai Allah ce to shahidna mu mun zama shaida an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kar ku zo ku ce mana a ranar lahira ba ku san an yi wannan zaman ba an yi shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan lokacin da Allah ya fito da zuriyar annabi Adamu gaba ɗaya daga gadon sa suna kwayar halitta ya nuna masa sai annabi Adamu ya ga wani mai kwayar halitta tana ta motsi alamar me ita yana da kazar kazar sai annabi Adamu ya tambayi Allah ya ce ya Allah wannan mai yawan motsin waye shi alamar zai yi kwazo a rayuwa sai Allah ya ce masa wannan shine ɗanka Dawud sunansa annabi dawud kenan mutum ne mai kazar kazar bai san lalaci ba baci ma zaune bane shi yasa makeri ne ka ko makeri ba lalaci to da ka sai annabi adamu abin ya burge shi sai ce ya Allah ajalinsa shekara nawa zai a duniya sai Allah ya ce shekara 60 na diban masa sai annabi Adamu ya ce ya ubangiji duk wannan kazar kazar din a shekara 60 ta yi kaɗan ina ma a ƙara masa sai Allah ya ce to ni na riga na zartar sai ce to ni a ɗiba a nawa a ƙara mai shi kuma annabi adamu ajalinsa shekara dubu zai a duniya sai Allah sai aka ce to nawa za a ɗiba yace a ƙara masa arba'in yayi ɗari sai aka ɗebi arba'in daga cikin ajalin annabi adamu aka ƙara wa annabi dawud sai annabi dawud ya zama zai yi shekara nawa ɗari to annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayan Allah ya sauko da annabi adamu duniya da yayi shekara ɗari tara da sittin kaga a dubu daman ya kyauta arba'in ko sai mala'ikan mutuwa ya sai ce to lokaci ya yi Allah ya ce mu zo mu tafi ya ce a'a ai an gaya min dubu zanya akwai saura sai mala'ikan mutuwa ya koma wajen Allah ya gaya masa ya ce wanda ka tura ni wajensa ya ce ajalinsa da saura bai cika ba ya ce mantuwa ce da shi ila adam wala kada ولقد ila adam min من fa nasiya daga cikin ɗabi'ar adamu mai mantuwa ne da haka manzo Allah ya ce nasiya adamu fa nasiya zurriyatuhu adamu shi ya fara mantuwa daga nan ƴaƴansa suka gaje shi a mantuwa ba wai rinto bane ba mantuwa ce ya manta ma da anya abin da haka sai Allah ya gaya wa mala'ika tunda shi mala'ika bai sani ba je ka ce masa ba mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza da shi baka tuna masa to amma bayan ka tuna masa ka ce ne masa alfarma na kara masa 40 din shi kuma Dawud din zai yi daren to kaga kenan annabi Adamu ma wanda yana daga cikin masu tsawon rai shekara dubu yayi Nuhu kuma ya ficha. domin idan ma mun ɗauki maganar waɗanda suka ce ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kafin ta yi arba'in in an haɗa ya zama nawa ɗari tara da casa'in saura goma kuma suka ce bayan ta ya yi sittin mafi kankantar waya kenan kaga in ka haɗa gaba ɗaya shekara dubu ɗaya da hamsin kaga ya fi annabi adamu da shekara hamsin to amma duk da haka ibn abid duniya a cikin littafinsa na zammu duniya ya kawo asar daga anas tammali anas tammali ya ce lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki ran annabi nuhu sai ya tambaye shi ya ce ya biya anbiya umran ya annabin da ya fi kowane annabi tsawon rai a duniya ba mu labari game da duniya mana kai ka ga jiya ka ga shekaran jiya ka ga yau ko irin yadda ake cewa manya kun ga jiya kun ga yau to kai ka ga jiyan ka ga yau ba mu labari dangane da duniya ya ka sami duniya ya ka ji daɗin duniya da ya ce wallahi duniyan nan samunta ne kamar ɗaki ɗaya mai ƙofa biyu na shiga ta wannan ƙofa na ɗanyi baccin rana na fita ta can a shekara dubu da hamsin da to dan Allah ina gani mai shekara 40 30 ko kai mai shekara 40 30 ko mai 60 ko ma dan da za a yi fari mana duniya dai ba ta tabbata tsawon rai baya hana mutuwa tsawon mulki baya hana mutuwa tsawon wadata mun karanta kissar karuna a baya bata hana shi mutuwa ba salihantaka gashi annabawa ne daki daki kai ake karanta tarihinsu kuma duk an yi su sun wuce to yanzu dan Allah wane ne wanda yake tunanin yana da wani garanti a wannan rayuwa babu shi babu shi in mai mulki ne ba da kanka aka fara ba kuma sun tafi wani babban wa'azi da ake wa ma masu mulki wanda ba su gane ba shi ne. duk wani ofis da ka shiga sai ka tarar da mai hotuna na waɗanda ka gadawa ne daga 1990 kaza zuwa kaza wani daga 1990 kaza zuwa kaza ga hotonsa ne kai ma kuma ga naka can wai ake nufi an gama an gama da babban wa'azi ne ga dukkan mai hankali Allah Allah kake ka samu amma kuma dolan dole watan wata rana za a yi ne za a rasa haka dan adam yake haka duniya take mai hikima yake walau ishta alfan thumma alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabri in dubu kai aka kara dubu bayan dubu aka kara dubu bayan dubu ba wace yace ran dubu za ta yi me za ta cika sai an tafi lahira kullu ibn unza wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu duk dan da uwa ta tsuguna ta haifa watan wata rana sai ya bar duniyar nan da ka ya isa wa'azi ga dukkan mai hankali mutuwa duk wanda mutuwa ba ta yi masa wa'azi ba ba abin da zai masa wa'azi ba wanda ba abin da zai masa wa'azi ka shiga makabarta za ka gani mai alfarma sarki wani ne a kwance mai girma shugaban kasa wani ne gashi a kwance mai girma malam wani ne gashi a kwance talaka wani ne gashi a kwance mai infiraji ya ce ta shigo ta cimma sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar bankun mara kwabo ba mutuwa ke ta cira sama ta baɗaɗo ta bugo shaho ya faɗo ƙarƙashin ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin sama in ta kurɗo ko ƙarƙashin ƙasa in ta ba bata kyale sari da kurkudu ba dubi fir'auna baki ne gadara ba ka shi har cikin ruwa ma ta bi shi bai wuce ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba in ta zo an daina yawo dan fashi ko karawo babu kingin kai da kawo ba ta sauka sai da ciwo ita ba sarar ta lafiya ba da haka ya kamata yan uwa mu yi wa kanmu da kanmu karatun ta nasu ubangiji subhanahu wataala yana karantar da mu ayoyinsa ne dan mu yi shiri mu yi kintsi mutuwa tana tare da kowa kuma inda ma tafi ban tsoro dan kana da lafiya kada dauka ba za ka tafi ba yau sau nawa ne mutuwa ta zo ta ɗauke mai jinya ta bar mara lafiya kai jinyarsa kake ba ka shi ne mara lafiya kai lafiya ka dau amma da ta zo don ta nuna maka kaddara kai mai jinya aka ɗauke shi kuma mara lafiya aka bar shi wa kan min sahihin مات من غير من صحيح مات من غير إلة وكم من سقيم عاش آه، من الدهر Allah ka samu cika da imani ubangiji madaukakin sarki yace waja'alnaha muka sanya kisar annabi nuhu da jirgin ruwa annabi nuhu baki daya ayatan ya zamo abin daukar izina lil alamin daga halittu baki daya mala yace wa dallat hadhihi al qissatu wannan kisa ta annabi nuhu ta karantar da mu al qasiratu duk daga ta ala tahammuli nuhin juriya irin ta annabi nuhu da haka mu ma mu zamo masu juriya cikin al'amuran mu na addini da kuma na rayuwa taklifar da'awa ya dauki nauye ya da wahalce wahalcen da'awa wa sabrihi kuma yayi hakuri ala azab qaumi bisa ga cutarwar mutanansa dole hadhihi almudda duk tsawon wannan lokaci da ya dauka walam yahin azamuhu himmasu batai batai kasa ba yawman daidai da wuni daya ila an arahu Allah bi ihlakihim har sai da Allah ya mutar da shi ta hanyar halakar da mutanansa waɗanda ba su yi imani da shi ba Allah madaukakin sarki ka nufe mu da imani ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda aka tsara kuma